kundin Hausa Novels. Ƙayar ruwa, babi na tara. Yi na yi tamkar namance da shi a ɗakin, na buɗe wardrobe na ɗebo kayan da zan saka, sannan na ƙarasa na zaura a kan kujerar madubi. Ta cikin madubi na hasko shi, idanuwansa sun kafe a kaina. Cikin natsuwa nake yin komai nawa, a hankali na ɗauko man shafawa ina shafawa. tunda na shafa homa na hasko ya lamshe ido yana sauke ajiyar zuciya na ƙarasa kimtsa jikina da turarurruka cikin salo da jan hankali ina gamawa na wuce zan saka kaya sai na ji muryarsa a kasalance ya ce zo ɗago ido ne na kalle sa naga duk yanayinsa ya sauya riga na yi ƙoƙarin sakawa ya sake dakatar da ni da cewa ki zo na ce fa ina ɓata fuska na ce Hubbi ka bari na ƙarasa saka rigar. Sai da na saka sannan na je wurin nasa. Ya ɗago fuskata yana kallo na. Ya ce Habib fishi kike da ni? Kai tsaye na ɗaga masa kai sai kuma hawaye ya sauko mu. Kwanto kai na yi a saman kafaɗarsa yana cewa, Ba kya ta? Cikin muryar kuka na ce, Idan ma na yi kewar taka ya zan yi hubbi. Ka marshe ni tamkar ba matarka ta so ba. ka ki faɗa min dalilin ƙaurace min duk na baka haƙuri ka ki haƙura ban san laifin da na yi ba ka daina sona ya zagayo da hannayensa ta ƙuguna ya ce to ki yi haƙuri na san na miki ba daidai ba afuwan kin ji ya yi maganar ƙasa-ƙasa da muryar lallashi na ƙara cewa to me yasa hakan hubbi numfashi ya sauke ya ce saboda ina so in ga na samu ɗa sai dai ke kuma shiru kamar rashin haihuwar bai dame ki ba shi yasa nake ganin mu'amalar tamu kamar ba ta da wani amfani amma yanzu da na samu wa'ancan yaran sai na ji kaso saba'in ya yaye min na damuwar rashin haihuwar da ba ma yi amma kin sani ina son ki matsayinki ba zai taɓa canzawa ba a gare ni don haka kar ki ƙara cewa na daina son ki kin ji ko ni naki ne har abada ke ɗaya jallin jal sa'idan nazifi murmushi na ina kallon sa. Jin maganganun nasa sai na yi kamar daɗin baki, sai dai kuma ba haka ba ne, tabbas shi ɗin mai tsananin sona ne. Duniya kam kanta ta shaida haka. Sabuwar soyayyarsa na ji ta kama ni, sai dai na kasa mayar masa da dukkan wata magana da ke cikin raina. Duk tarin baƙin cikin da ya kunsa min, na ji ya gushe, tabbas ina son hubbi, ina ƙaunarsa, ina kuma sonsa da ƙaunarsa ne. kuma sansa da ƙaunarsa ne yasa zan ci gaba da haƙurin rayuwa tare da shi ɗin. Domin a 'yan kwanakin nan kaɗai na rura soyayyarsa da komai nasa ya tattara ya ɗora a kan waɗancan yaran. Saboda haka zai iya haifar min da babban ƙalubale. Ya kamata mu sha soyayyar da zamu manta da komai da ya faru. Komai ya zama tarihi. Ya katse tunanina da faɗin haka. Kuma lokaci ɗaya na ji ya tattara rigata zai cire. lokaci guda ya fara aika min da salansa ga jikina tunu na biye masa muka fada cikin duniyar jin daɗin ma'aurata mun daɗe kafin mu samu nutsuwar da muka rasa na tsawon watanni da mamaki muna gamawa ya tashi ya fita a ɗakin ko wanka bai tsayaye ba saɓanin da anan nan yake wanka wata ran ma tare muke yi mamakin hakan sai ya tsaya min a raina na miƙe cikin gajiyar jiki na shiga wanka ko bayan fitowa ta kasa yin komai na yi sai kwanciya na yi saboda ba karamin gajiyar da ni ya yi ba sai da ya kosar da kansa da yunwar watanni da yawa da ya ɗiba cikin wucewar wasu kwanaki lamari ya ƙara taɓarɓarewa tsakanina da mijina abin ya koma tamkar sa hannu bai bar ni da yunwa ba zan ci in sha amma babu zaman lafiya sam na rasa kwanciyar hankali da jin daɗi daga gare shi komai na yi ba daidai ba ne abinci idan na yi ba ko da yaushe yake ci ba magana idan na yi sai ya ga dama zai amsa min makarantar tafis ɗin da nake zuwa kuwa ya sauke ta cewa in har da aurensa a kaina na gama zuwa makaranta idan na zo masa da bukatar wani abu idan na zo masa da buƙatar wani abu ranar sai ya yi tamkar ya tashi gidan da wuta ya ɗinga masifa ban da aiki sai shegen tambayar a bani a bani kamar danni ne kaɗai yake neman kuɗinsa kullum a nan kufurci yake fuskarsa babu wata walwala ya dinga kunci da ɓacin rai ba zan san fitarsa ba haka ba zan san dawowarsa ba zaman hakan na ga ba zai kai mun ba na tambaye shi jari dalilin haka har kuka na yi saboda cewa yi na saka wa dukiyarsa ido man da godiyar Allah sam menene baya yi min har sai na zubar masa da kima salon a ce ya gaza wurin kula da iyalinsa cuta in zan mutu sannu ba zai ce min ba haka zan karaci ciwo na in warke babu ganin likita balle magani sai ranar ma da ya dan ji tausayi na ina matsanancin ciwon kai ya siyo paracetamol kwalli daya ya bani wai in je kar in sake ciwo ya sake kama ni sannan kuma in zo masa da zancen magani ko asibiti wannan ya ishe ni ko da ciwon ajali nake ya daina tambaya ta ko shawarar duk abin da ya kamata ya ajiye a gidansa sai dai ya kira yaya. Amina ta ce shi za a yi. To yanzu ma ta ce da shi duk sunama da kayan marmarin da yake ajiyewa ya daina domin ta lura ina masa almubazzaranci da kayan abinci kuma ina ɗiba ina bayarwa ba tare da saninsa ba. Abubuwan bakin ciki suka taru suka yi min yawa. Shi yasa na rasa laifin me na masa duk yake kuntata min. Ya hana ni in fita kwata-kwata. Rasuwar da aka yi ta wata kakamu ya bar ni da ƙyar ita ma sai da na sha kuka wajen magiya da roƙo. Ita ma ɗin kafin ya bar ni sai da ya gama ci min mutunci da cewa idan na fita gulma da munafurci nake yi. Da koyo fitsara da wulaƙanta aure da dangin miji. Tun daga wannan furucin nasa na kasa cirewa kaina son fita daga gidan. Tun daga wannan furucin nasa kuwa na cirewa kaina son fita daga gidan. A ɓangaren Rumana da Atika kuwa zuwansu gidan ban da matsala da nisanta tsakanina da miji. ba abin da ya haifar yara suka zamar min kamar annoba don zan iya cewa su ne hargitsi ya girmama a cikin gidan aurena har a kansu ina neman na kamu da ciwon zuciya ya nesanta tsakanina da shi ya kusanta tsakaninsa da yaransa fiye da tunanina da su yake shawara da duk abin da za a yi a gidan ko magana zai min wacce ta kama dole sai ya faɗa wa ɗaya daga cikin yaran ta faɗa min ga yaran sun raina ni ba wacce na isa ne mata magana sai ta yi min rashin kunya da fitsara har kallon idona suke su faɗa min ai abban su baya sona su ma don haka ba sa sona ko abinci na ba su sai su ce ban iya girke ba ba za su ci ba idan ya dawo kuma su galla masa ƙarya akan ban ba su abinci ba ba zan taɓa baƙi ba 'ya'yan nan su ga na da kima su gaishe shi ba ranar da na tsawatar musu akan ba su gaida yaye imam ba hubbi na dawa suka ce na zazzage su na ce zan kore su daga gidan alhali kuma sun gaida yayan nawa amsawa ne bai yi ba ranar na yi kuka na gode wa allah nan zagi da cin mutunci ya karewa dangina a gaban yaran nan wannan dalilin da cin zarafin da yake min a gaban yaran sai ya kara ba su lasisin yi min duk abin da suka ga dama ji na har gwara kishiya da su domin su in suka kunna wata wutar bala'in ba za ka taba cewa yara bane suka yi ta ba masanan ba za ka taɓa iya kashe ta ba gashi sun iya kirsa kamar koya musu ake a gaban ladabi suke yin kamar uwarsu amma da zarar an ce bai gida duk wacce ta ganni ma sai dai ta yi min tsaki ban isa in ɗaga musu murya ba in na yi musu hakan kuwa to ranar na shiga uku don suka ɓata wuri na sa su gyara to sai ya ci zarafi na na yi musu faɗa akan ƙin makarantar da suke hakan ya sa ya zama tashin hankali har yana faɗa min saboda ba ‘ya'yana ba ne, shi kuma ‘ya'yansa ne, kuma ‘ya'yan ‘yan uwansa ne. Ina baƙin cikin yayyuna sun kasa sadaukar min da ɗansu ko guda, shi ne saboda shi an bashi zan takura wa yaran to in cire iruna a kan sha'aninsu da duk abin da yake ɗaukar nauyi. Ɓangaren ‘yan uwansa kuwa sun ta sona a gaba da wurin haihuwa. Ba su tsaya iyaka nan ba, har faɗi suke wai me ake da auren 'ya'yan talakawa san ba su ga abin da auren ya tsinana wa ɗan uwansu ba banda ta waya da ya ja masa da sun san haka aure na zai zamar wa ahalinsu masifa da ba su bari ya aure ni ba idan na shiga cikin su tamkar bushiya haka suka mai da ni sai habaici da ake min da goron haihuwa sannan sai su ce ko da aka aure ni haka aka kawo ni babu kayan gara kalilan ne a cikinsu suke tausaya mun. sauran kuwa daga kyara sai hantara da nuna kyama shi yasa na kama kaina na ja gefe guda domin wulakancin nasu ya fara min yawa har ba na son abin zuwa cikinsu ya taso mugun haƙuri na kawai ke sawa na share su ba na bi ta kansu idan na ce zan fanɗare musu ba isa su yi min kallon banza ba to ba na son tashin hankalin iyayena da damuwarsu sannan kuma ina tsoron abin da zai jawo igiyar aure na samun matsala duk matsalolin nan da ke faruwa da sanin surukata tun ina baza ido in ga za ta tsawatar akan abubuwan da 'ya'yanta suke mun sai na ji shiru ga mamaki na ma sai na ga kamar tana goyon bayan su ita ma ta hau kan layin su 'ya'yan su yi min ɗanta ta min ita ma ta yi min gaba ɗaya na rasa wace irin kiyayya ce kuma ta ina ta samu asali na rasa laifina idan na ba da haƙuri sai ya ƙara zama babban laifi abin da na lura shine ba ma a kan rashin haihuwar kaɗai ya sa suka tsane ni ba sannan kuma suke tsangwamata ba akwai dalilin da ya sa hakan a gefe wanda su suka bar wa kansu sani tabbas babu babban tashin hankali a gidan aure irin a ce uwar miji ta sanyo ka a gaba ni a baya ban san wani matsalar uwar miji ba idan ka ji ƙawayena suna ƙorafi akan uwar mijinsu sai in ce su ne ba su iya zama da ita ba ku so ta tamkar mahaifiyarku sannan ku yi mata biyayya kamar taku mahaifiyar to duk sanda na faɗa kan hasana tijjani takan yi murmushi kawai ta ce sa'ida ba za ki gane ba in uwar miji na son ki tana son ki kawai in kuwa ba ta son ki to wallahi duk sanda ɗanta ke miki zaman auren ba zai taɓa yi miki daɗi ba in kuwa tana son ki ko ɗanta bai son ki kya sami 'yar salama ita uwar miji idan ta sako ka a gaba duk wani kalar biyayya da za ka yi mata a banza ne ashe hakan da suke faɗa gaskiya ne domin kuwa gashi na gani a kaina kallon banzanta gare ni ya fi tsorata ni fiye da na ɗanta duk wannan tashin hankalin da ake ciki yayyena da yan uwana babu wanda ya sani ban taɓa faɗa ba kuma ban taɓa nunawa ba sai dai kawai fa wanda ya min farin sani yana gani na zai ce ina cikin matsala hankalina ba a kwance yake ba domin kuwa lokaci guda na fita hayyacina na ƙare na yi wata muguwar rama na yi duhu duk nasu kwarkwarce na zama tamkar mala lafiyar kwakwarwa. saboda kullum a firgice nake haka nake jin duk rayuwar ta fitar min a rai har so nake dare yayi barawan bacci ya ɗauke ni in sami yar salama dan ba ni da babban tashin hankali sama da wayewar gari da zarar gari ya waye na shiga fargaba da raɗaɗi kenan mm. so kenan wallahi duk wannan tsananin da nake ciki a gidan aurena har yanzu ban ji soyayyar mijina ta taɓa raguwa a raina ba ba na jin nadamar aurensa. Ban taɓa jin ina ma ya sawwaƙe min in huta ba, sonsa nake da dukkan raina. San ba na fushi da duk abin da yake mun. uzuri nake masa kuma ina masa addu'a. Tun bayan aure na da shi, ban canza kalar addu'a ta ba. Kafin na yi wa kaina shi nake yi wa, ni har na fi so ya zo ya yi min bambami akan ya share ni kwata-kwata babu magana. kuma kulli yaumin ba na fasa zuwa neman yafiyarsa da ban haƙuri a kowanne dare da rana kafin kwanciyata. Zan ta haƙuri ba zan karaya ba. Allah na zan ta faɗawa ya daidaita tsakaninmu ya kuma ba ni ikon cinye wannan jarabawar. Yau na tashi da matsanancin ciwon kai, haka yasa na kasa fitowa gaba ɗaya. Tunda na yi sallar asuba na durƙusa a kan sallayata. Bacci ma nake so na koma amma na kasa saboda gabana ne yake ta faduwa gashi ina so na tashi in je in ta da yara su tashi su yi shirin makaranta sai dai ina tashi jiri na jiya mayar da ni da kyar dai na lallaba na tashi na daddafa na fita ɗakinsu na shiga na shiga ban ɗaki na tara musu ruwan wanka sannan na fito na tashe su akan su yi wanka suka tashi da kyar kowace na faman ɓata zama na yi ina lallashinsu da ban haƙuri akan cewa wata rana sai labari. Yanzu ne suke da dama, yanzu ne suke da damar lokacin yin karatu. Idan ba su yi ba, nan gaba za su ji yatsa. Lallama su da ƙyar suka tashi suka sauko suka wuce banɗaki. Na jaddada musu da su yi sallah in sun shirya, ɗaki na koma saboda sanyin zazzabin da ya rufe ni. Ina shiga na ƙudin ne cikin bargo ina karkarwa. kai na jinsa nake kamar zai faɗo, haka ciki na ma. wani bala'in ciwo yake mun ban ankara ba kawai na ji amai duk ƙoƙari na kar in yi akan gado hakan sai da ya faskara amai na yi sosai mai wahalarwar gaske gaba ɗaya jiki na ya saki da ƙyar na kimtsa wajen awa halce na dawo na kwanta hawaye ne kawai ke zubarwa hawaye kawai nake zubarwa saboda ni ɗaya na san irin azabar ciwon da nake ji a jikina ina cikin wannan halin aka turo ƙofar ɗakin Romana na ji tana cewa anti mun gama shiryawa. Fito da fuska ta na ta cikin bargon kaɗan ban iya ganin su ma da kyau. Muryata a wahalce na ce da su. Wayata na kan dubi Karfe nawa? Atika ta duba tana cewa 720. Ido na rarrafe har ga Allah ban da wani karfi da ƙwarin da zan tashi dafa musu abinci. A hankali na ce da su, Rumana ban da lafiya. Ku yi haƙuri ku je kicin akwai sauran abincin dare a flex ɗin abbanku. Ku ci kunji Na san bai huce ba. Abincin makaranta kuma zan bayar a kawo muku. Suka yi shiru ba su ce da ni komai ba, duk suka yi cirko curko Tsoron abin da zai biyo baya sa na miƙe cikin tsananin azaba. Cikin dauriyata na yunƙura na sakko. Rumana ta ce, Anti ki koma ki kwanta, a ba mu kuɗin makaranta idan muka je sai mu siya snacks. kafin a shiga glass. Ba za mu iya cin sauran abincin jiya ba. Na san yanzu hubbi bai tashi ba, don haka na ce da ita duba ƙasan littafin can akwai ɗari biyar ku ɗauka. Ɗari biyar ɗin kenan ita nake ta riritawa ko da wata buƙata ta ujila za ta taso min. Ta ɗauka tana faɗin babu canji na ce su je da ita tunda ba su yi breakfast ba. Magani na sa ta miƙo min ta fita ta ɗauko min ruwa ta kawo min na yi musu addu'a tare da addu'ar a dawo lafiya suka fita rumana ɗin ce ma mai sauƙi sauƙin kai don ko yanzu ita ce ta yi min sannu tana allah ya bani lafiya amma atika har suka fita fuskar ta murtuke take tana ta ƙunƙuni ni dai zan iya cewa a cikin awa guda na kusan shanya magani sace ɗaya na farastamol amma duk da haka babu wani sauƙi da nake ji a tare da ni ciwon ma tamkar ƙara shi ake yi hawayen masu zafi ne kawai suke ta sauka a kan kuncina idan na yi tamkar zan ɗauki waya in kira shi sai in tuna ka shaidin da ya mun ba kuma na so in kira gidanmu nan ma ya zama fitina haka dole na haƙura addu'a nake ta yi da kaɗan da kaɗan kuma na ji ciwon na ɗan raguwa har na ɗan iya buɗe idona cikin barcin da ke son kwashe ni na ji muryar hubbi daga sama yana kiran sunana da aman sautin da ya gigita ni ya firgita ni Zan iya cewa ban taba jin tsoro da firgici irin kiran da ya yi min yanzu ba. Take kuwa na ambaci ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin na san kiran ba na lafiya ba ne. Kafin na karya buɗe ido na ya banko kofar ɗakin. Kana jin yadda ya ba da garam na san a hasale yake. Sa'ida! Ya kira sunana a tsawace. wanda haka ya daɗa gigita na musamman da nake jiyo hucinsa kamar mayunwacin zagi. Ta cikin barkon da na ne na amsa masa, sai dai bai ji na ba ya ƙara so ciki ya yaye bargon ya sa hannu ya yi min wata muguwar fincika da sai da gani na yi a tsaye akan ƙafafuna. Mijinki ne yake bibiyar matan banza a waje, ko kuma wata ce a waje take so ta kwace miki mijinki, ko kuma baƙar kishi ya gare ki, mai biye-biye. uwar miji ce matsalarki ko kuma dangin miji. Idan kina fama da waɗannan matsalolin, wannan maganar taki ce. Na zo muku da wani sirri na mallaka mai taken raƙumi da akala. Sunansa kaɗai ya isa ya fallasa miki sirrikan da ke cikinsa. Idan har kin san mijinki yana fita ya nemi matan waje, ko kuma wata ce ta ɗauke wa mijinki hankali, to ki yi amfani da wannan raƙumi da akala. Yanda kika tsani mutuwa, haka mijinki zai ji ya tsani ko da jin labarin zina ma, balle aikata ta. Haka zalika ba kowane namiji ba ne, don yana kula mata yana aikata zina ba. To ko da a ce kula-kulan matan yake, kika yi amfani da wannan raƙumi da akalan, zai ji hankalinsa gaba ɗaya ya dawo kanki ke matarsa ta gida. Idan ma baƙar kishi ya gare ki, tana ki sakat ke da mai gidanki kika yi amfani da wannan raƙumin da akala to ko bokanya ce ta haife ta sai ta ganki ta kyale ke da mai gidanki ina kuma macen da saurayinta ya yaudare ta bayan ya santa ya mace ya juya mata baya to ki yi amfani da wannan raƙumi da akalan ki sha mamaki ina kuma macen da dangin miji ko uwar miji ta hana ta sakat ita da mai gidanta ki yi amfani da wannan raƙumi da akalan shi ne maganin matsalarki. Idan har kina fuskantar wulaƙanci, cin mutunci, barazana a cikin gidan aurenki, ko kuma kina da wata matsala da kika kasa gane kanta ko kuma warware ta, ki yi amfani da raƙumi da akala. Insha Allah zai warware miki duk wata matsalarki ta gidan aurenki. Idan kuma mijinki ne baya jin daɗin mu'amala da ke a ɓangaren kwanciyar aure. ki yi amfani da raƙumi da akala domin yana saukowa da mace ni'ima da kuma ɗumi sannan yana ƙara wa mace daɗi. Ga masu buƙatar sirrikan mallakokinmu iri daban-daban za su iya tuntuɓar mu domin muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya kama daga Niger, Amerika, Saudiya, Germany da dukkan sauran ƙasashen da ke faɗin duniya. sannan idan a najeriya ma kike za ki iya yin odar maganinki domin ba kawo miki har inda kike idan kuma a garin kano kike za ki iya garzayowa zuwa shagona domin ganawa da ni kai tsaye ga masu buƙatar magungunanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambobin waya kamar haka sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara wato one. 42 80 ko kuma 070 68 55 80 96 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida sannan kar ku manta muna kitso lalle make gyaran amarya ciki da waje gyaran nijego, gyaran jiki, gyaran fuska. Ga masu buƙatar a koya musu dukkan waɗannan abubuwan su ma muna koyarwa, ƙofa a buɗe take. Ga mutanen Maiduguri za su iya tuntuɓar yaron gasu domin samun magungunansu. Ga mutanen Fatiskun kuma za su iya tuntuɓar Abbas da ke bakin kasuwa domin samun magungunansu.